Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. An ayyana jamhuriyar Congo kuma ƙasar mu ta kafu sannan ta kasance a hannun 'ya'yanta na asali. Wannan shine zatansa a ranar 30 ga watan Yunin 1960 wato ranar da aka ayyana 'yancin kan kasar Congo. Bayan jawabin Sarki balwin na Belgium da na shugaban kasar Joseph Kazabubu. Patrice Emery Lumumba da aka nada a matsayin firaminista ya karɓi ragaman mulkin ƙasar. Wannan ayyana samun 'yancin kai na kasar mu ta Congo da ke gudana a yau. Duk da cewa an tsara shi ne tare da mahukuntan ƙasar Belgium, ƙasa abokiyarmu wadda a yau muke daidai da ita. To ya kamata a sani har abada. mu 'yan ƙasar congo ba za mu manta da cewa mun kai ga samun wannan nasarar ce bayan da muka yi doguwar gwagwarmaya inda muka yi sadaukarwa mun jajirce da kuma bayar da himma da sanya dukkanin ƙarfinmu mun sha wahala da kuma zubar da jininmu don tabbatar da shi wannan 'yancin da muka kwato ta hanyar gwagwarmaya da kaifin takobi da zubar da jininmu muna alfahari da shi har cikin kokon zuciyarmu A wannan rana ta 30 ga watan Yunin 1960, Lumumba ya yi fatan ganin cewa bayan dogon lokaci na mulkin mallaka da kaskantar da al'ummarsa da turawan Belgium suka yi, sannan da doguwar gwagwarmaya da ke tattare da wahala da ta kai ga samun 'yancin kan kasar Congo wadda ke da faɗin ƙasa za ta karɓi makomarta a hannu, sai dai kwanaki biyar kaɗai bayan kalaman da ake kallo a matsayin cin zarafin sarkin Belgium, Patrice Lumumba zai fuskanci matsala ta farko. wato bore ne a cikin dakarun kasar congo sai kuma ta waye da ya buɗe wani sabon babi na rashin tabbas a wani yanki na kasar da ke da matukar muhimmanci tare da samun taimakon kasar da ta yi musu mulkin mallaka da kuma waɗanda suka mallaki kamfanonin haƙo ma'adinai babban abokin hamayyarsa moise chombe ya shelanta ɓallewar yankin katanga daga kasar ta congo daga yanzu dakarun belgium ne ke da alhakin wanzar da tsaro na wannan yanki da ya ɓalle 'yan kwanaki bayan wani rashin tabbas da aka shiga sakamakon wani abu da ake kallo a matsayin munafucin dakarun majalisar ɗinkin duniya waɗanda magabatan birnin kinshasa ne suka gayyace su don taimaka musu yanzu kuma lokaci ya yi ga albert kolangi domin shi ma ya ayyana ɓallewar yankin kudancin kasai bayan da ya fahimci cewa lamurra sun wuce saninsa lumumba ya buƙaci taimakon shugaban amurka na lokacin amma ya hana shi abin da ya sa ya juya akalarsa zuwa ga tarayyar soviet wacce cikin 'yan kwanaki kaɗan ta taimaka masa don kwato yawancin yankunan ƙasar da ke hannun 'yan aware. Sai dai Amurka sam ba za ta lamunta da wannan hulɗa ta ƙasar Congo da tarayyar Soviet ba. A nan muna tsakiyar yakin cacar baka ne, Amurka ba ta buƙatar ƙasar Congo ta koma ɓangaren ƙasashen gabashin duniya. Lumumba da ake zargin cewa yana da aƙidar gurguzu irin ta kwaminisanci. Daga yanzu ya zama babban maki na Amurka da kuma Belgium da ake neman ganin bayansa. sakonnin telegram daga amurka da ke nema a kawo ƙarshen mulkin lumumba na ci gaba da kwarara kisan lumumba mataki ne da aka ɗauka daga koli kamar da yadda wakilin hukumar leƙen asirin amurka cia da ke birnin kinshasa lawrence dublin ya tabbatar It must have been about somewhere about between the 12th and Ina jin cewa tsakanin 12 zuwa 15 ga watan Agusta ne Amurka ta yanke shawarar cewa dole ne a samu sabuwar gwamnati a wannan ƙasa ta Congo kuma dole ne a batar da Lumumba. Shawara ce da aka yanke daga koli. An sanar da ni cewa mataki ne da shugaban Amurka ya amince da shi, amma a gaskiya ban samu hujjar da ke tabbatar da hakan ba. Batun cewa a canza Lumumba ba taɓa rubuta shi akan takarda ba. An bayyana mini cewa zan samu samu umarni daga wani mai suna Joe da ke birnin Paris. Jami'in CIA ne da zan iya gane shi a cikin gaggawa, kuma shi ne zai bani umarni lokacin da za mu haɗu. Wata rana ina fitowa daga ofishin jakadanci, sai na hangi wani mutum a wancan tsallaken hanya. Shi ne ya sanar da ni cewa an yanke shawarar batar da Lumumba baki ɗaya. Idan kuwa ba za a iya batar da shi ba, to ba makawa sai dai a kashe shi. Wannan fa ci gaban shirinmu ne a game da rayuwar Patrice Lumumba. A wannan wata na Satumba 1960, Lumumba na cikin matsi saboda Amurkawa na neman hallaka shi. Wata makarkashi yadda ake shirya wa Firaminista Lumumba kuwa za ta biyo baya. Inda shugaban ƙasa Joseph Kazabubu ke fuskantar matsin lamba daga jakadan Amurka a birnin Bill wato birnin da ake kira a Kinshasa yanzu, wato Clark Timberlake. jakadan zai kara ingiza kazabubu domin ya tsige firaminista bisa zargin cewa ya tura dakarun kasar waɗanda ke amfani da hanyoyin da suka wuce gona da iri a yankuninsa na kwato yankin kudancin kasai daga hannun 'yan tawaye kamar dai wannan sanarwa da shugaban ya karanta a gidan rediyon kasar ga ƙarin bayani akan kudirin da na sanya wa hannu karfe bakwai na yammacin jiya kudirin da ya sami ƙarin sanya hannu daga wasu ministoci biyu ƙarƙashin kudirin doka na farko na kori patrice lumumba daga mukaminsa na firaminista da duka wasu mukaman da yake rike da su a kuduri na biyu kuwa na kori remi mwamba da christophe gbenye da kashamura aniset da bolamba antoine da antoine gizenga da kuma jack lumbala da ke rike da mukamin ministocin shari'a na cikin gida da na yada labarai da kuma sakataren gwamnati ƙarƙashin kudurin doka na uku kuwa na nada joseph ilio a matsayin firaminista da a lokaci ɗaya zai rike mukamin ministan tsaro da shari'a. Shi dai shugaba Kazabubu bai sanar da Lumumba da wannan matakin ya tsige shi ba, saboda haka firaministan ya shi ne ta gidan rediyo kamar kowa. Daga nan Lumumba zai mayar da martani ta hanyar kiran taron majalisar ministocinsa a cikin gaggawa, taron da ya da tabbatar da shi akan mukaminsa. Daga nan firaminista Lumumba ya ɗauki ƙudurin korar Kazabubu daga mukamin shugabancin ƙasar. kwanaki biyu bayan wannan rikici majalisar dokoki da kuma ta dattawa dukkaninsu sun tabbatar da lumumba akan mukaminsa gwamnatin ku ɗaya ce wadda nike jagoranta tare da yardar wakilan dukkanin al'umma sannan muke kare muradunku sojoji ina jinjina muku saboda biyayyar da kuke yi wa gwamnati ku ci gaba da kasancewa a cikin haɗin kai zan ba ku wani umarni kuma na san za ku aikata shi kamar yadda na saba ba ku umarni kuna aiwatarwa umarnin kuwa shine na ku tsaya tsakaninku da Allah ku ci gaba da kare wakilan majalisa da al'umma ta zaɓa har kullum kuna tare da nasara yanzu dai an shiga rudani a faɗin ƙasar domin kuwa a sakamakon waɗannan sanarwoyi guda biyu an rasa tantance kowa yake da riƙe da shugabancin ƙasar tsakanin shugaba da firaminista. ta hanyar majalisar dokokin kasar ne firaminista ya ɗauki wani ƙuduri da ke tsige shugaban kasar daga mukaminsa a yanzu dai ana iya cewa mutum ɗaya ne ya rage da ke rike da wata hukuma a kasar wadda ke karkashin tsari wato kanar joseph desire mobutu babban kwamandan askarawan kasar ga abin da wanda ya gabace shi kan wannan mukami wato kanar mariel ke cewa dangane da yadda aka yi mubutu ya samu wannan matsayi Euh, Rundunar sojan ƙasar ta kasance babu wani tsayayyen jagora a lokacin. A cikin ofishin Lumumba kuwa akwai magatakardansa wato Mabutu. Shi kaɗai ne ke da wani ɗan horo a game da aikin soja. A cikin yanayi na bincike ne kawai sai Lumumba ya ce mabutu kai ne za ka jagoranci rundunar sojan ƙasar. To haka ne ya zama shugaban rundunar sojin Congo, kuma zan iya cewa kaddara ce ta kai shi wannan wuri. Kuma kada a manta cewa a ƙarƙashin doka, Lumumba ne da hurumin ɗaukar irin wannan mataki. Saboda haka an zaɓe shi domin ya maye gurbina. Amma da aka ɗaga matsayinsa zuwa kanar, sojoji da dama sun yi masa ca saboda naɗa mutum wannan mukami a lokacin abu ne da ke tattare da hakkoki da kuma kyaututtuka masu tarin yawa irin waɗannan kyaututtuka tamkar share wa mutum hanya ce don karɓar rashawa saboda haka tun da farko a maimakon ya yi ƙoƙarin daidaita al'amuran sojojin ƙasar sai kawai ya zaɓi hanyoyi na karɓar kuɗi wannan hali na kwaɗayin samun abin duniya da mubutu ke nunawa zai bai wa mahukuntan amurka da belgium damar yin amfani da shi don kawo ƙarshen mulkin lumumba a cikin hatsaniyar siyasa da ta yi kamari ne sannan da neman fifita kai lura da cewa gabashin kasar na goyon bayan lumumba kasashen yamma kuwa na marawa kazabu baya kanar mubutu zai yi amfani da wannan damar ta rabuwar kawunan shugabannin kasar don kwace mulki tare da murƙushe mutanen biyu a nan muna ranar goma sha hudu ga watan satumba Alo, alo, sir compatriot. Alo, alo, ya ku 'yan ƙasa, ni ne Kanal Mobutu, shugaban rundunar sojan ƙasar nan ke magana da ku daga birnin Leopoldville. Domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da kuma hana ƙasar fadawa cikin halin tsaka mai wuya ne, sojojin ƙasar nan muka yanke shawarar dakatar da shugaban ƙasa da gwamnatoci biyu da suka ayyana kansu har ma da majalisinsu. Matakin zai ci gaba da aiki har zuwa 30 ga watan Disambar wannan shekarar ta 1960. Wannan lokaci da muka bayyana zai baiwa 'yan siyasa damar sake tunani don haɗa kawunansu da nufin yi wa ƙasa aiki da kare muradinta. Ba wai juyin mulki ne sojoji suka yi ba, wannan wani juyin juya hali ne na ruwan sanyi. Babu wani sojan da zai karɓi mulkin mu. Za mu gayyaci waɗanda ke da ƙwarewa a game da sha'anin mulki a wannan ƙasa ta Kongo. waɗanda ba 'yan siyasa ba ne domin aiki tare haka zalika akwai wasu 'yan asalin ƙasashen ƙetare da za mu zaɓa don fitar da ƙasar mu daga mummunan halin rashin tabbas da take ciki matsalolin tattalin arziki da al'umman wannan ƙasa ta Kongo ke fuskanta abu ne da kowa ya sani kuma sojoji za su taimaka wa al'umma domin fita daga wannan ƙangi da ƙasar ta faɗa. muna kira ga dukkanin 'yan ƙasa domin su kwantar da hankulansu cikin natsuwa kowa na iya zuwa wurin aikinsa ba tare da wata damuwa ba sojoji na cikin shirin kare rayuka da dukiyoyin al'umma a tsawon wannan lokaci na juyin juya hali ku al'umma ne za ku yi alkalanci akan ayyukan da sojoji za su gudanar na ci gaban ƙasa ina fatan ta wannan hanya ce za mu dawo da kimar kongo, da fatan allah ya ɗaukaka ƙasar kongo da kuma dakarunta. Vive l'armée nationale congolaise. Kanar Mobutu bayan ya gwada sa karo na farko, daga nan sai ya sanar da kafa sabuwar gwamnatinsa, inda ya kira mukamansu a matsayin komishinoni maimakon ministoci, kuma yawancinsu ɗaliban jami'o'i ne aka daɗa akan waɗannan mukamai. daga yanzu shine mai faɗa a ji kama abin da mabutun ke cewa a ƙasar nan tamkar babu wata hukuma an shiga wani yanayi na babu doka da oda don haka ne sojoji suka ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu don daidaita lamura a yanzu kowa sai murna yake yi ganin yadda ake samun haske dangane da yadda lamura ke gudana za mu tabbatar da an mutunta doka har sai zuwa lokacin da sojoji za su tsame hannuwansu daga harkokin mulki mun fahimci cewa 'yan siyasa ana biyan su ne don haka ya zama wajibi su sake tsari ranar 19 ga watan satumba kuwa 1960 an kafa wani kwamiti zai sasanta bangaren lumumba da shugaba kazabubu to sai dai wannan yunkuri bai samu nasara ba a dawar da suke yi da juna lamarin ya yi kamari ainun sai dai a wajen mabutu akwai bukatar ƙara basu lokaci Ko kana zaton cewa ɓangarorin biyu za su iya cimma jituwa? Ina mai wannan fata, idan kuwa ba su shirya ta hanyar lalama ba, sojoji za su tilasta musu yin haka. Ranar goma ga watan Oktoba 1960 an tsare Patrice Lumumba a gida tare da hana shi fita. Sojojin ƙasar sun zagaye gidansa. Lumumba na mamakin matakin da tsohon jami'insa ke ɗauka a kansa. A fahimtar fahimtarka menene nufin kanar Mabutu? lura da cewa ya kasance a cikin amintattu a can baya. Eh, Lalle a can baya yana cikin na kusa da ni kuma waɗanda na amincewa. Magatakarda na ne mai kula da ofishinmu na birnin Brussels. Sannan da aka kafa gwamnati na dawo da shi gida Congo. Na naɗa shi a kan babban mukami wato magatakardan gwamnati wanda ke da ofishi a cikin fadar shugaban ƙasa. Gaskiya ban fahimci dalilinsa na ɗaukar wannan mataki a kaina ba. Kuma shi ba yaro ba ne. don haka na bar shi da tunaninsa a nan dai lumumba na magana ne a game da kanar mu butu. Euh, akwai wasu halaye da lumumba ya so mu nunawa waɗanda a gaskiya ban yarda da hakan ba misali sai ya je a wani barikin soja ya yi naɗa-naɗan mukamai ba tare da ya sanar da ni ba ƙaramin soja mai matsayin kofur nan take a mayar da shi laftana mai mukamin saje kai tsaye a mayar da shi kaftin a gaban dakaru yake sanya hannu kan irin wannan mataki ba tare da ya sanar da ni ba wannan hali ba zai bani damar gudanar da aiki na kamar yadda ya kamata ba saboda ni mutum ne da ke son abi tsari wannan yasa na ɗauki matakin tilasta bin tsari ina matukar mutunta lumumba amma gaskiya sam ba na son tafiyar da lamari a cikin rashin tsari waɗannan su ne dalilan da suka sa ka ɗauki matakin yi wa lumumba ɗaurin talala har ma aka daina jin ɗuriyarsa Tabbas wannan shine dalili. François Lumumba kai ne babban ɗa ga Patrice Lumumba. Shin ko ka san kanar Joseph Desire Mabutu da ya kasance makusanci kuma amini ga mahaifinka? Shin yaya hulɗar ku ta kasance da shi? mutum ne da ke cikin kowanne sannan yana son nuna kansa haka zalika ya nuna mana soyayya da farko daga baya yana kallon mahaifinmu a matsayin wani gwarzo saboda haka wannan ba komai ba ne face wani abu da siyasa ta haifar daga baya To da cewa yana tsare a gida, Patrice Lumumba ya ƙi mika wuya yayin da a yankin katanga magoya bayansa suka samu nasarar raba kawunan 'yan kabilar faluba da kuma moise chambe magoya bayan lumumba bisa jagorancin antoine kizanga sun samu nasarar kame san leeville da sauran yankunan gabashin kasar shugaban kasar joseph kazabubu da ya zargi lumumba da zagon kasa da kuma cin amanar kasa ya yanke shawarar gurfanar da shi a gaban kotu sai dai dakarun majalisar ɗinkin duniya da ke zagaye da gidan lumumba sun hana dakarun kasar kama shi balantana gurfanar da shi a gaban kuliya ana iya cewa lumumba ya shiga halin kakanike lura da cewa ya san kasashen amurka da belgium na neman sa ruwa a jallo francois lumumba ina jin cewa fa kamar a wannan lokacin ne mahaifinku ya kokarin fitar da ku daga wannan kasa mun bar kasan ne bayan juyin mulkin mabutu na ranar biyar ga watan satumba yayin da muke shirin barin kasar mu akwai shugabannin afirka da dama da suka nuna bukatar karɓar bakuncin mu daga cikinsu akwai shugaba seko ture na gini da shugaban masar gamal abdul nasir sai shugaban ghana kwame nkurma amma nasir shine zaɓin ƙarshe na cewa da mu je ƙasar masar bayan tsare shi a gida ba waya ba wata hanya ta yin hulɗa da ƙetare patrice lumumba ba zai amince da wannan hali da aka jefa shi ba daga nan sai ya nemi izinin zuwa jana'izar yarsa da ta rasu izinin da ba a bashi ba sai dai wannan bukata tashi ta kasance da mamaki François lumumba ni dai a sani na cikin ka hudu ba wanda ya rasu a lokacin saboda haka wace yar ce lumumba ke neman a bashi izini domin ya halarci jana'iza mahaifiyarmu ce ta yi ragon kaya wato barin cikin da take dauke da shi a lokacin ya yi amfani da wannan damar ce don ya samu damar tserewa zuwa arewacin kasar musamman a yankin kisangani don shirya tawaye colette brackman ta jaridar lesuwar a kasar belgium na cikin shahararrun 'yan jaridar da suka lakanci tarihin kasar congo Lumumba euh, ya samu nasarar tserewa daga inda ake tsare da euh, shi, amma jami'an leƙen euh, asirin dukkanin ƙasashen yamma sun dukufa sosai domin neman shi. Amurka ce ke baiwa dakarun Kongo hotunan tauraron ɗan Adam game da inda yake sannan eh, turawan kasar belgium da ke sauran yankunan da ya ratsa na tsegunta wa kasashen na yamma a duk inda suka ga wulginsa saboda haka kasashen yamma sun haɗa ƙarfin jami'an leƙen asirinsu euh, don kamo lumumba domin jagorantar tsara ta waye ne daga yankinsa na arewacin kasar a daren 27 ga watan Nuwamba 1960 yayin da ake shi ruwan sama mai ƙarfin gaske duk da cewa akwai masu tsaron gidansa amma Lumumba ya samu nasarar tsirewa zuwa yankin Kisangani. Daren Alhamis yayin da masu tsaronsa ke bacci, magoya bayansa sun samu nasarar fasa ginin da yake ciki tare da make sauran masu gadi su biyu. kuma suka aji wata mota da ke jiransu a waje sun tayar da motar ne ba tare da makulli ba bayan sun yi tafiyar kilomita arba'in sun yi watsi da motar tare da kutsa kai cikin daji. Bayan ya tsere daga ɗaurin talala, Lumumba ya rika shi da tarukan gangami na magoya bayansa a duk inda ya da zango. Babbar tawaga ce yake rakiyarsa kuma yakan tsaya don gargaɗin ƙauyawa waɗanda yake ganawa da su. Ba wai yana yin hakan ne a ɓoye ba, duk da cewa hakikanin gaskiya da farko ba hakan magoya bayansa suka tsara ba. an bayar da cigiyarsa inda dakarun congo suka shiga farautarsa tare da taimakon jiragen saman amurka lamarin da ya bayar da damar gano inda yake a cikin kankanin lokaci an samu nasarar kama shi a ranar biyu ga watan satumba Dubu 1960 da sittin misalin karfe biyar da mintuna goma sha biyar na yamma a lokacin da yake kokarin ketar kokin sankuru an mayar da lumumba zuwa birnin lefolville wanda a yanzu ake kira kinshasa lokacin da ya sauka daga jirgin saman da ya dawo da shi tabbas ana ɗaure da hannayen lumumba a baya a lokacin baya sanye da tabaransa sannan kuma gashin kansa ya ya mutse ga alama dai tsohon firaministan ya sha duka da ukuba a hannun waɗanda suka kamo shi ana ganin alamun jini a fuskarsa daga filin jirgin saman kuwa cikin yanayi na wulakanci da kuma duka da sanda aka jefa shi a motar soja tare da shi akwai mr okito tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan kasar da morisi impolo tsohon ministansa na matasa da wasanni inda aka wuce da su kai tsaye zuwa gidan babban hafsan sojan kasar A ranar uku ga watan Disamba 1960 an mayar da su a barikin sojan Tisville inda aka tsare su cikin wani yanayi na kaskanci Lura da halin da suke ciki ne ma sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin. rubutawa mahukuntan Congo siƙa don nuna damuwarsa Lumumba. Lumumba wanda ke tsare a birnin Tisville, a Trapo zai kula da shi. A yanzu yana kwana kan gado mai kyau. Sannan takarunmu na kula da shi ta hanyar kashe musu kuɗi jaka guda a kowace rana shi da abokansa. Akwai likitoci biyu da ke kula da lafiyar su. Saboda haka yau magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin wai kana zaton cewa Lumumba zai bani irin wannan kulawa idan har ya kama ni a matsayin fursuna?